ba shiga birni ba babu wanda ya taba jin baki na na yi magana a kan rusau babu wanda ya taba jin na yi magana a kan masarautu ni ci gaban al'umma nake so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 cikin wata ganawa da gidan talabijin na channels kwamishinan ya haɗa labaran hukumar festus okoye ya ce hukumar ta ɗauki darussa da dama a zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya wanda hakan ta sanya zaben 18 ga wannan wata zai kasance na daban wajen inganci da kuma kyakkyawan tsari a cewar satini bangaren da ke kula da harkokin sadarwa na hukumar zaɓe ya kammala shirinsa wajen ɗora sakamakon zaɓukan a manhajar hukumar ta iref Kazalika Festus Okoye ya ce zuwa wannan talata ake sa ran hukumar zaben za ta kammala dukkanin wani shirye-shirye musamman batun na'urar nan ta Bibas. Sai dai kuma gabanin wannan lokaci tuni wasu rahotanni ke bayyana cewa zababben shugaban kasa Asuwaji Bola Ahmad Tinubu ya yi wata ganawa da zababbun sanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar APC domin dai samar da shugabancin majalisun biyu. Rahotanni dai sun bayyana cewa wasu mambobin majalisar yanzu haka ana ci gaba da ziyarar neman goyon baya domin zama shugabancin majalisar amma gabanin nan bari moyewaye batutuwan siyasar Kano wanda tuni al'amura ke ci gaba da daukar dimi musamman batun tallata gwanaye alabashi hakan ya zamto wani dan bana samun nasara a bakin akwatu kuma cikin mabukata kujerar gwamnan na Kano akwai excellency injiniya Abba Kabiru Yusuf wanda ke cewa za su yi duk mai yiwuwa wajen sauke nauyin alkawuran da suka dauka idan har Kanawan suka sahale musu al'ummar jihar Kano sun riga sun samu sun san alkawarinmu dukkan abubuwa da muka tanada na muraya wato inganta rayuwarsu in Allah ya yarda muna tabbatar musu za mu yi shi musamman kamar yadda nake ta magana nake ta magana wato akan harkar ilimi harkar kiwon lafiya harkar noma harkar wato tallafawa matasa maza da mata harkar tallafawa masu bukata na musamman harka da ta shafi addinin musulunci ta shafi kasuwanci ta shafi wato environment ta shafi abubuwa da yawa so da haka duk abubuwan da muka faɗa kamar yadda wato suke mana zato mai kyau in Allah ya yarda za mu aiwatar da shi yadda ya kamata. Ana ta zargin cewa wai idan an samu nasara akwai wasu abubuwa kamar rushe-rushe na masarautu da wuraren 'yan kasuwa da sauransu me za ku ci misali. Ni kullum ina magana akan wannan. Na ɗaya dai babu wanda ya taba jin baki na na yi magana akan rusau babu wanda ya taba jin na yi magana akan masarautu. Ni ci gaban al'umma nake so. Sau da haka mutane da yawa su daina rigali liman masallaci ko na taɓa zuwa nan na yi magana kuma al'umma su ne gwamnati so da haka babu wata magana ƙaryayyakin mutane kowa dai da ra'ayinsa kuma baka isa ka hana mutum faɗar abin da yake so a zuciyarsa ba injiniya abba kabiru yusuf kenan abba gida gida dan takarar gwamnan kano a jam'iyyar nnpp to amma a gefe guda ita ma dai jam'iyyar apc na ci gaba da tallata nata gwanin inda muka jiwo musu bahu network na tallata ɗan takarar gwamnan kano dr nasiru yusuf gawuna muna gode wa allah muna gode wa ilahirin magoya bayan jam'iyyar apc a jihar kano da jagororin jam'iyyar apc yadda aka farka da bacci aka tashi ake aiki ka'in da na'in yau ake do do a jihar kano yau maganar dukkan wata jam'iyya a kano ba apc ba magana babu ita maganar apc ake a jihar kano muna yaba wa jagororinmu musamman kwamarin muhammad garba mai magana da yawon kamfen din gawuna garo sannan muna yaba wa shi kansa rabi'u suleiman buci bisa yadda aka haɗa kan 'yan jam'iyya ake zama mitin ko da yaushe yau jam'iyya jam'iyyar APC tana ƙanshin ɗan goma masu kayan gwari magana ta ƙare. Wai jam'iyyar APC tana ƙanshin ɗan goma aka ce wasu daga cikin 'yan jam'iyyar sun ba da gudunmawa wajen kada 'yan majalisun tarayya. Wannan wani abu ne na daban ni ba ni da wannan labarin. Don haka ina tabbatar maka wannan satin da Allah ya sa an yi zaben gwamna da yanzu sunan gawuna da garo gwamna da mataimakin gwamna. Don haka amma lokaci bai gama ƙurewa ba. In Allah ya da ranar Asabar mai zuwa karfe biyu na rana mun gama da duk wani ɗan takara a jihar Kano maganar gawuna da garo ake a jihar jihar Kano da yardar Allah. SA Network kenan na jam'iyyar APC. APC da wata sabuwa ta kunno kai tsakanin wasu mafiyanta tun bayan da mafi yawan kujerun majalisar tarayya suka kubce mata a nan Kano. Ko da dai nan gaba kaɗan za mu waiwayi wannan batu amma yanzu bari mu leƙa ƙaramar hukumar garin Malam inda muka jo matashi Ibrahim Muhammad ya da kwari lakabin baban gida na wani kalaman kalubale ga tsohon kwamishinan raya karkara Horabul Musa Iliyasu Kwankwaso. Jabbal kalam ta ƙare Yusuf Umar Datti ya zama dan majalisa dama mun gaya masa bai da kowa a kura da garin malam da madobi garin malam ta kwankwasa ce da yardar Allah kuma Abba Kabir Yusuf shine zababban gwamnan jihar Kano Zakariya Alhassan zai zama dan majalisa mai wakilta garin malam insha Allah babu abin da Musa Ilyas kwankwasa iya garin malam danya da kwari ne ni ya fito ya faɗa aikin da yi a mazaɓayya da kwari duk garin malam ita ce babban mazaɓa babu abin da yi tabbatar gaya maka ba rediyo da suke cin zaɓe ba al'umma ne suke cin zaɓe kuma mu ne 'yan kwankwasiya na halal malal ƙarƙashin jagorancin kanar garin dakarun malam insha Allah Zakariya Alhassan zai zama dan majalisar jiha kamar idda Umar Yusuf Datti zama dan majalisar tarayya sanata Rufai Sani Hanga ya zama sanatan Kano ta tsakiya insha Allah kuma ina ƙara jaddadawa al'ummar kura garin malam amma baka jin jam'iyyar APC tana cewa ta shirya ita ma wannan zaben ai babu jam'iyyar da ta shirya sama da jam'iyyar NPP domin ita ake yayi ita ce take kanshin tare dan goma ita za ta kafa gwamnati insha Allah a jihar Kano za ta ci yan majalisinta guda 40 za ta ci gwamna kamar da ta ci sanatoci insha Allah za ta zaɓe daga sama har ƙasa kuma ina kira ga al'ummar jihar Kano su fito tsayin daka su tabbatar sun zaɓi Abba Kabir Yusuf babu wata barazana da wani zai zo imana mai riga da stati ko baki da kunu. Matashi Ibrahim Muhammad ya da kwarke na lakabin baban gida daga karamar hukumar garin Malam. daga karamar hukumar kumbotsa kuwa dan na da gidan shanu shine ya shigo da kalaman yabo ga shugaban mawakan jam'iyyar apc dauda kahutu rarara a karamar hukumar kumbotsa jiya mun yi wani gangami mun je ofis din dauda kahutu rarara mu a matsayin mu na yan karamar hukumar kumbotsa mazaɓa goma sha ɗaya murtala usaini mai kifi jagora wanda ya rike al'ummar karamar hukumar kumbotsa da kima da mutunci cikin kankanin lokaci an tara dubbunan mutane a ofis din rarara kungiyar mu ta do a matsayina na coordinator sinato na mazaɓar jam'iyyar apc muna son mu tabbatar wa al'ummar jihar kano za mu samu nasara tun daga matakin majalisar jiha jiya jagora murtala usaini mai kifi ya nuna wa jami'ar waka rarara ya nuna wa jigai na karamar hukumar kumbotso iya da al'umma iya da mutunci iya da kima al'umma sun fito mun yi gangamin taro mun kashe titin nan na zuran ina son in tabbatar wa al'ummar jihar kano za mu na samu nasara zaben nan da yake tunkarar mu batu fa ake fa na mawakan nan su ne zaka gani a wannan gida su ne zaka gani a wannan gida duk abin ɗaya ne baka gani ganin kamar wala Allah kun kama kafar wala dauda ka hutu rarara ina son in tabbatar ma kai ka san in ba shi ya waka siyasa ba to ragowar ba za mu ce musu komai ba wanda suke wake mana jam'iyya muna gode musu amma a ƙaramar hukumar kumbotsa waɗanda suka halarci gurin nan yanzu ka ɗauki ambasada Bashir Sha'ibu Abdullahi sardaunan matasan arewa shi kansa gangamin da ya fito da su da ya daga hannu ana sai sagiru sai gawuna Najeriya dama kai ka san ruwa tasha muna son mu tabbatar wa al'ummar jihar Kano wannan zaben da yake tunkaran mu Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da 'yan majalisar mu cikin kankanin lokaci za mu samu nasara. Dan na da gidan shanu kenan daga jam'iyyar APC. Shi ma dai Comrade Ahmad Dauda Lawan da ke zaman SA a wannan gwamnati ya shigo da kira ga al'ummar Kano wajen sake bayar da dama ga gwamnatin jam'iyyar ta APC. Wannan yana ƙara tabbatar mana cewa al'ummar jihar Kano su ya da su sun tabbatar cewa ɗan takararmu shine ɗan takarar da idan Allah ya bashi nasara al'ummar jihar Kano za su zauna lafiya kamar jihar Kano daman take da kambu na zaman lafiya a jihar Kano. Wannan ku sun nuna kansu kamar yadda muke faɗa a kowane lokaci ana hana su zaɓe ko kuma aka ce sun faɗi magana ce ta zanga-zanga domin muna gani daga na gaba ake ganin zurfin ruwa domin jagororin su bashi sanata muna ganin abin da suke na magana shirya zanga-zanga muna kira ga al'ummar jihar Kano su fita da cikin wannan tsari na zanga-zanga domin duk inda ji an ce ana zanga-zanga to abu ne wanda al'ummar jihar Kano suke Allah waje da shi domin jihar Kano ba a saba irin wannan tsari ba amma wasu na cewa yayi misali jam'iyyar APC me jiya ta ballanta na yau da me za ku tallata ta ai kowa ya riga ya san cewa ba a taba samun gwamnan da ya aiki kamar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a fadin jihar Kano ba to da wannan aikin da ya muke tawassali muke tallatawa kuma sannan dan takarar mu gogagge ne domin shi ake kira dambu mai hawa hudu yayi zamani har zamani guda hudu daga wannan yana ƙara tabbatarwa in Allah ya sa aka samu dama ya zama gwamnan jihar Kano to ba shi da abin da zaka ce zaka koya mai aiki magana ce ta sai dai ya dora akan inda ya saba domin daman a yanzu aka mataimakin gwamna ne ya samu duk wani experience da ya kamata a ce ya samu muna godiya ga Allah kuma inda al'umma musamman malamai da kuma manya magidanta suke nuna cewa dan takarar mu mutum ne mai mutunci amma batu ke na al'umma misali 2019 fa an ga abin da ya faru a karamar hukumar Nasarawa to menene ya faru a karamar hukumar Nasarawa duk da yana nan misali fa ana ganin sai da aka kai wani kadami sannan APC ta kai labari eh wannan kwa ai shine dan takarar kuma al'umma karamar hukumar nasara sun san ɗansu ne na tabbata ba za su taɓa yadda su yadda ɗansu su je su ɗauko ɗan wata karamar hukuma ba na tabbata al'ummar nasarawa za su ci su da nasiru su gauna daga sama har ƙasa insha Allah. Comrade Ahmad Dauda Lawan kenan SA a kunshin gwamnatin Kano to amma hakan na zuwa ne a gabar da Honorable Bashir Sanata ke wasu kalaman jan hankali dangane da zaben takwas ga wannan wata. Kira ga ma'aikatan zaɓe hankalin mai yankan kaba ya koma garina Maganganu sun yi ƙarfi a gari cewar ana ta zama da ku ana ba ku wani abu na cin hanci da rashawa. To ku sani in alheri aka yi muku ku karɓa ku ci hakkin ku ne. Amma wannan gwamnatin ta yi shura wajen ba da cin hanci da rashawa suke gana wa talaka aya a hannu. To muna kira a gare ku da duk abin da aka ba ku ci hakkin ku ne amma ku yi abin da ya kamata. Domin idan kuka gaza yin haka kuka ba da wata kofa ta compromise to za ku haɗa kanku faɗa da talakawa domin talaka murna yake gwamnatin abba gida gida za ta zo domin a Dora a inda gwamnatin kwankwasiya ta tsaya a ci gaba da kai 'ya'yan talakawa turai suna yin karatu a ci gaba da ba wa 'ya'yan talakawa dama suna karatu kyauta a jihar Kano irin wannan abin shi ake da bukata ku kuma da yawan ku kun fito daga jami'o'i da sauran colleges of education da tertiary institutions kun san daɗin ilimi kun san gardin to kar ku ba da kofa a ci gaba da wannan gwamnatin da take jefa mutane a yajin aiki kullum take iya gaza biya wa 'ya'yan talakawa kuɗin tallafin karatu na scholarship a wannan gabar muke kira a gare ku da kar ku yadda yadda ai compromise sannan kuma duk abin da yake na gaskiya ku tsaya a ba mu ce ku taimaki kwankwasiya ba amma ku taimaki kanku ku taimaki gaskiya mu mun san cewa in aka yi zaɓe free and fair election abba gida gida shi zai zama sabon gwamnati amma ba a ce zargi kawai kuke ba wancan mutum da kuke faɗa ba zargi bane magana ta fita kuma ni da kai da mai sauraro duk mun sani ana maganar an kirawo POS an ba su kaza an kira SPOS an ba su kaza an kira APOS da duk wani abubuwa da ake ba ma'aikatan zaɓe muna da labari saboda mutanen nan a harkar rashawa da cin hanci suka fi kwarewa. Bashir sanata kenan jego a jam'iyyar NPP daga yankin na kuwa Comrade Muhammad Kani ne da ke zaman sakataren karamar hukumar taro na jiyo na wasu jawabai yayin kaddamar da rabon takin zamani wanda dan takarar majalisar jihar Horrible Habu Zakari PA ya samar ga manoman wannan yanki. Wannan kokari na shugaban karamar hukuma in ba manta ba manoma tun da na tabbata dai ku ne wa'ancan ma ko an su daga cikin ku amfana da wannan ta goma shi da shugaban karamar hukuma yake bayarwa. In ba manta ba gas aka yi ce a sake zakulo manoma na cikin tarauni zo a ba su taki wancan time din mutum dubu da ɗari biyu wannan time din ma mutum dubu da ɗari biyu da su amfana wajen noman rani wannan shugaban karamar hukuma namu saboda kokarinsa da jajircewarsa ko wannan bangare yana ba da haƙƙinsa ku manoma shaida ne kun sani kuma wannan zuwa na biyu kenan wannan an ba da na damana yanzu kuma za a ba da na rani yana takara ta majalisar jiha na fatan za a taimaka masa da addu'a sannan kuma mutane su fito su jajirce su su saka da alheri da alheri muna bukatar addu'a da 'ya'yanku da matanmu gaba ɗaya mu fito mu wannan mutumi domin a samu ci gaba da wannan alheri da yake kawo wannan karamar hukuma da fatan za a yi wannan ba da gudunmawa lafiya kuma a gama lafiya manoma sun zo kuma za su karɓi wannan tagomashi da yardar Allah a yanzu za mu kaddamar da wannan taki kyauta sannan kuma za mu yi addu'a ubangiji Allah ya sa manoma su yi amfani da wannan taki ta yadda ya kamata kammala jawabin comrade muhammad Kani ke da wuya sai guda cikin waɗanda suka amfana nura musa gyaɗi-gyaɗi ya jawabin godiya na godiya da wannan tallafi da ya bani na taki muna sa rai in allah da in allah kai mu ranar asabar za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu mara masa baya mun kai ga gaji. dan duk abin da aka yi maka na alkhairi to kai ma ka saka shi da alkhairin da aka yi maka muna ƙara godiya da wannan al'amari Nura Musa gyaɗe-gyaɗe kenan daga ƙaramar hukumar Tarauni. Muleka ƙaramar hukumar Bunkure inda muka jo Kamil Musa Gwammana ya ba wa Horrible Kabira Alasar Rum wakilin ƙananan hukumar Rano Kibiya da Bunkure. Kamar ni mazaɓata ta Gwamma da ya gwangwaje mu da sololi masu haske kamar rana kamar mazaɓa ta Gwamma kamar yadda ka gwangwaje mu da sololi gaba ɗaya kamar yadda kai mana halacci kamar rana in Allah da za mu sake gwangwaje wannan ta mu da kuma cin zaɓe da muka yi gaba ɗaya a mazaɓar Gwamma in Allah da za mu ninka mu ƙara ninka kuma muna fatan cewa duk abin abin da ka zo ka faɗa a mazaɓar gwamma insha Allah shi za mu sake in Allah yarda musamman yadda kake kula da barista kwanan nan idan tsarin nan naka mun ga canji ɗari bisa ɗari kuma in Allah da tunda dai ina kusa da kai kuma da shi za a dama in Allah da duk abin da kace za a mazaɓar gwamma in Allah da muna bayan barista kuma muna bayan ka kabiru Allah alasari in Allah da muna fatan Allah ya daɗa baka nasara Allah ya daɗa bamu nasara da haka barista jagora ne da haka kai kabiru kai ne nan jagoran mu gaba ɗaya yankin lanabin kore kibiya duk abin da ka faɗa kuma za a yi insha Allah shi za a yi kuma muna godiya akan barista ba don ko domin jawo shi da kai kusa da da kai in Allah da mun ga canji ɗari bisa ɗari don haka yanzu a gwamma muna ƙoƙarin cewa insha Allah za mu sake ba da ƙuri'u ɗari bisa ɗari fiye da da akan jagorancin Kabiru Alasar Dire don haka ba ruwanmu da wani mutum Kabiru muka sani kuma Kabiru shine namu kuma Kabiru zami. To amma Kamilu Musa na furta hakan ne a gabar da muka jiwa Awwala Abdulhamid Dambo na ya ba wa wakilin Bunkure a zauren majalisar jiha bisa jajircewarsa wajen tallata jam'iyyar APC. Bisa alkairan da Alhaji Uba mai shanu yake a cikin wannan jam'iyya da APC na gaya dace in zo in ba shi gudunmawa kan yadda yake kokarin tabbatar da nasarar Nasiru Gawuna da Garu da Alhaji uba shi a cikin jam'iyyar APC shi yasa na ga bisa alkhairinsa da alkhairinsa ya mamaye ba wanda bai taba ba aikace aikacensa sai na ga ya kamata ni in zo in ba da gudunmawa a cikin wannan tafiya da fatan Allah subhanahu ta'ala ya ba mu nasara kuma ina jan hankali kwarai da gaske da bangaren mutanen gafan da cirin da yankin yamma da su zo su ba da gudunmawa su ga cewa Alhaji Alhaji Uba shi ya zama dan majalisar nan ba dan komai ba da a baya abin nan da ake yi su ba sabaye yi ba yanzu bisa adalci na Uba mai shanu aka tabbatar da cewa wato ya zo ya zama wannan dan majalisa da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara kuma na fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi Allah ka baiwa jam'iyyar APC nasara kamar inda ta ba mu nasara a takarar shugaban kasa a wannan Najeriya ta. Awwalu Abdulhamid Dambu kenan wanda kalaman nasa za a iya cewa sun yi daidai da na Malam Tanko Bunkure da ke tallata dan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar APC Dr. Nasir Yusuf Gauna. Ina mai bawa al'ummar Rano da Bunkure da ku fito mi da fifi domin cimma jam'iyyar APC a jihar Kano. Domin wancan mutanen in sun samu mulki ko sun samu dama za su zo su rushe mana masarautu za su rushe mana jihar Kano za su mai da mu baya. Ina mai ba da shawara ina mai kiran al'umma a fito a tsaya a kafa a tsari a raka Allah ya taimake mu mu cimma abin da muke so Malam Tanko Bunkure kenan daga yankin kudancin wannan jiha sai dai kuma a wurin Abubakar Ibrahim ya sai da ke zaman shugaban kungiyar Abba Gida Gida Support Organization shigowa waye da kira ga Kanawa wajen zabin injiniya Abba kabir Yusuf. Muna kira ga al'ummar jihar Kano kamar yadda suka sani injiniya Abba Kabiru Yusuf injiniya ne wanda yake da kudurori masu ma'ana. Daga cikin abubuwa akwai magana ta inganta harkar ilimi da injiniya take ransa amma magana ta gaskiya idan aka duba makarantun gwamnati ina kai ziyara makarantun gwamnati amma idan aka kai ziyara yara zaka ga abin sai kai kuka da ina matsalolin shine babu malamai a makarantu ajujuwa ba bencina babu gurin zama babu kayan karatu wanda kusan bayan wannan kuma akwai magana ta irin wahalhalu da ake fama da suna tattalin arziki wanda zan bada misali guda daya wanda al'umma jihar Kano za su san irin gudunmuwar da injina Dr. Rabi'u Musa Kongo sai bayar a harkar akwai shekarun baya da suka gabata da aka samu matsala ta tsada ta kayayyaki kamar fiya wata injina Rabi'u Musa Kongo sai ce zai yi kwankwasi a fiya wata to irin wayannan abubuwan ya kamata a ce shugabanni su ringa amfani da kwakwalwarsu wajen kawo wa al'umma sauki ba wai kawai abubuwan da suke sawa a gaba ba bayan wannan kuma akwai matsala ta yanke yanken albashi yanzu ma'aikata ba su tsira ba da aikin ka baka tsira ba baka da tabbacin yaushe za a baka ana yankan ma ana yankan albashi ma'aikata ana yankan musu albashi ga ɗalibai wanda suka gama digiri mutum ya gama digiri shekara goma shekara sha biyar ba aiki yi duka sun sani akwai irin misali ma'aikatan besda aikin besda ɗin da ake zaga an ɗauki mutum ana biyan su dubu goma sha biyar to duka irin wannan abubuwan yanzu abubuwa ne wanda suke na ne kuma insha Allah injiniya Halifan Dr. Rabi Musa Kwankwaso wato abba gida gida idan ya samu gwamna insha Allahu zai kawo sauki a cikin wayannan abubuwan da yadda Allah abubakar ibrahim ya kasai kenan shugaban kungiyar abba gida gida support organization a jam'iyyar nnpp daga jam'iyyar adp kuwa dan takarar gwamna na jam'iyyar honorable shaban ibrahim sharaɗa aka jona wasu jawabai yayin wata ziyarar jaje kan ibtila'in da ya faru a kasuwar sanga mai girma man mun zo wannan kasuwa ne a daidai wannan lokaci da muke fama da yaƙi neman zaɓe dangane da jajen gobara da aka tashi da ita jiya har zuwa yau da safe a gidan sabana da kuma wacce aka yi kwanaki a gidan nan canza muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya mai da alkhairi ya kuma kiyaye faruwar wani al'amari gaba wannan shine a takaice abin da ke tafa da mu yanayi ne na alhini ba lokacin da za a yi doguwar magana bane kawai illa iyaka mu zo akan gaba wanda nake faɗa malam Rabi Bako kamata ya a ce sanda ake gobarar nan ma muka zo wallahi ban samu labari ba sai da safe yau akti wannan shine abin da ya kamata mutum ya fara yi wa kansa tanadi wani nauyi ne kake so ka ɗauka to idan Allah ya baka kamata ka fara kwatanta abubuwan da zaka in Allah ya baka dan duk mai imani imani a ce kasuwa ko ɗan kasuwa yana fama yana asara to ka ji a jikinka kamar kai ne kake wannan asara sannan ka bi dukkanin hanyoyi da zaka bi rage masa raɗaɗi wanda cikin ikon Allah ma mun zo da wasu abubuwa a can idan mun je wurin za mu gansu sai a yi bayanin dan yadda za a ɗan rage mutane halin da ake ciki fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya kiyaye faruwar wannan abin gaba ya kuma samar da shugabanci da za a samar da hanyoyi ta yadda irin wannan ibtila'i ya faru za a samu hanyoyin da za a sami hanyoyin kashe gobara tare da kin yin abin da ba a yi ba. baban Ibrahim Sharaɗa kenan ɗan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar ADP. Shi kuwa Muktar Nasidi Leko lakabin Muntaru Gurasa ya shigo ne da kira ga mabiya jam'iyyar APC da su yi karatun ta nutsu musamman a sha'anin siyasar wannan lokaci. hakikanin gaskiya mutanen kano kuna bani mamaki da irin wannan siyasar da kuka dauka wanda a tarihin mu ba irin wannan rayuwar muka yi ba wannan siyasar da kuke yi ba siyasa wacce mai kyau siyasa ta hassada da bakin ciki idan muka tafi akan siyasa ta hassada da bakin ciki to babu inda za mu je rayuwar mu za ta koma baya kamar a ina bangaren hassadan yake gamsar a in ka duba gabaɗayan siyasar da mutanen kwankwasiya suke yi hassada wacce iriya gamsar duk rashin kyan mutum in yana cikin su to shine mutum duk kuma ingancin ka da nagartarka idan ba a cikin jami'a suka ke ba kai ba mutum bane amma misali ina nagartar wanda kake so ka tallata ina so in tabbatar maka da cewa tun da ake yin siyasa a Kano ake yin dan takarar gwamna a Kano ba ta yin dan takarar gwamnan da i kusa da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ba ga misali nagarta wace iriya ana zargin kamar an yi ba daidai ba kuma ana ganin da shi ake tafi da gwamnatin da aka yi ba daidai ba Nasiru Yusuf Gawuna deputy gwamna ne amma sanda i samu executive power i chairman ka je ka tambayi mutanen nasara local government irin abubuwan alheran da yi kamar me ga misali Nasiru Yusuf Gawuna da i chairman din local government ba a yawon bara ana neman taimakon kai mutum asibiti ana neman dubu goma dubu ishirin kullum nan ana zuwa ana sa gidauniya daukan ɗawainiyar mutane ake yi ba a yin baran neman kuɗin registration daukan ɗawainiyar mutane ake yi duk wa'annan abubuwan sun samo usuli tun daga dawowar rabi mun sa kwaso a 2011 ya samu ta jihar Kano tare da wa kuma to ai duk abin da aka yi ana magana tare da wa ga misali waye yake mai mataimaki a lokacin to ai shi mataimaki na ga maka shi mataimaki dan rakiya ne ni kai na tsohon mataimakin ciyaman ne amma ina tabbatar maka da cewa ba dole bane in na bar shawara goma a doki guda daya Muktar da Leko kenan lakaban mun ta rugura sa a jam'iyyar APC yanzu kuwa sai dan barwar da ke faruwa a tsakar gidan jam'iyyar ta APC wanda ake ganin ta samo asali ne tun lokacin zabukan majalisun tarayya inda wasu 'yan jam'iyyar ke jefan juna da kalubalen da ya haddasa waccar faduwa baya-bayan nan da an jo yadda horrible dahiru Ahmad mai wuddadu ke cewa yanzu haka akwai wata kullalliya a ƙasa na batun kayar da jam'iyyar ta APC to sai dai kuma za a iya cewa hakan bai yi wa wasu 'yan jam'iyyar daɗi ba musamman da muka jiwa mujita fadar ma ya shigo tare da ganin baikin wancan furi ci. Idan mai gidanka ya baka dama baka taimake shi ba baka yi mai abin da ya kamata ba sai ka zo kana neman haɗa rigima a jam'iyyar APC ko ka haɗa wani da wani ko ka ce wai an kira ka wai a yi wani abu. Saboda haka barau ai jibrin maliya babu wani da yake taimakon jam'iyyar APC a zahiri a jihar Kano kamar sa kuma gawuna gara yake 100% kana wani soki burutsu wai an kira ka an yi menene an yi menene duk wannan daga baya kenan kana wai kai mai kuɗi ne ko yanzu ka faɗi ka mutu ƴaƴanka sun fi ƙarfin talauci za su gaji gida bibi ashe dama gina kanka da ƴaƴanka kai ba gina al'umma kai amma wai ji nake tunda dai ya gano kamar jam'iyyar matsala jam'iyyar ta tsaya ta bincika mana watakila a ɗauki mataki ai babu wani gano wa jam'iyya matsala ai duk dan halak din jam'iyya an matsala ya gani ya san da zai je kai matsala ai ba haka ake yin jam'iyya ai na gaskiya ba inda gaskiya kamar wai sun yi sun yi a gyara an ki gyara watakila shi yasa babu wani gyara da ya ki akai akai a ki a gyara wannan yankan baya ne kuma muna nan tare kai kana wani surutun ma wai municipal wai ba a yi da wai kansilan zan ango ana duk inda wuta ta kai kana neman ka tashi mai wudadu wannan ka je ka fito ka kare kanka ko kuma guje-gujen da kake ma a yanzu in da gaskiya kake sai ka tsaya ka je ka amsa kira ka kuma gaya wa mutane abin da aka yi da kai da inda aka yi da wanda isa yi shine wai kamar da ƴaƴan jam'iyyar aka hada aka kada wasu daga cikin ƴan takarar wannan da nake gaya maka duk soki burutsu ne babu wanda ya kira shi ko kuma wanda yi mai wani abu wai makamancin irin wannan a harkar barau ko tafiyar gawuna ba wai ga mu ji tafadar ma ba dama dai ahalin siyasar fadar gidan sanata barau jibrin sun kwana da shirin gurfanar da horrible mai wudda da a gaban kuliya bisa tuhumarsa da yin kagen siyasa wanda kuma a wannan rana sai ga wata takarda da ke nuna korafi kan mai wuddadu hakan kuma ta sanya mun tuntuɓi babban hadimi ga sanata barau jibrin wato adamu abdullahi karkasara shin koya aka yi aka haihu a ragaya takarda ce wadda muka shigar da korafi karkashin lauyan mu kamar yadda muka faɗa a hira da muka yi bayan mun ji irin maganganun da ɗahir mai huddadu ya faɗa a kan sarata baro jibrin wanda ya ce wasu mutane sun kira su wani hotel sun zauna da su kan ishu ɗin da ya shafi sanata na tuntsirar da gwamnatin nasiru yusuf gawuna ran zaɓe kar a zaɓe shi a fito a ka da shi wasu mutane ne suka yi abin da sunan sanata baro jibrin domin idan haka ta faru sanata zai zama sanata senate president in ya zama senate president zai zama jagora a kano wanda mu kuma kalli wannan a matsayin batanci da kasafi da sharri wanda mun fito mun ba da lokaci cewa dahir mai da ya fito ya bayyana wa'annan mutanen da suka yi zama da su har suka ba su dala ɗari biyar biyar har suka yi maganganu yadda za a tuntsirar da gwamnati ranar zaɓe idan ya faɗo wa'annan mutanen muka ce ba mu da shi idan bai faɗa ba kuma ya tabbata shi ya yi kazafi don haka lokacin da muka bari ya wuce mun shigar da complaint gurin kwamishinan 'yan sanda ga takarda kana